الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام نسأله تعالى أن يديم لنا هذه النعمة الصلاة والسلام على خير خلق الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وسائر الأنبياء والمرسلين وآل كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يموى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mun gode Allah madaukakin sarki wanda ya halicce mu yayin musulmi ya raya mu ya ba mu lafiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ayyukanmu na ibadu Allah ya sa zama karfafu Allah ya sanya mana ladan cikin mizanin kyawun ayyukan mu karatu mu na wannan littafi matnin risala yau insha Allah za mu tashi shafi na 26 karatunmu na baya mun kammala magana akan tahiya mala ya mana bayani na yanda bawa musulmi zai yi sallah tun daga kabbaran harama har izuwa lokacin da zai zo ya zauna a raka'a ta biyu da kuma yadda zai zauna a raka'a ta uku in magariba ce ko kuma zama na biyu a raka'a ta hudu ko dai a sallan azar ko la'asar ko sallan magariba ta inda aka ce abinda sunna ta karantar idan mutum ya yi zama na farko zai karanta ta hiya idan ya yi zama na biyu nan ma zai karanta tahiya. tahiyyan nan an raba ta gida biyu akwai gajeriya akwai wacce take mai tsawo to mustahabi ne an fi so a zaman farko a yi tahiya gajeriyar tahiya duk inda za ka tsaya a daidai inda ya ce keke cewa abduhu wa rasuluhu in ka zo wajen to sai ka tsaya in a zaman farko ne sai ka miƙe ka ci gaba da sallah in a zama na biyu ne to ana so ka yi tahiyar wacce take mai tsawo wacce ta hada da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam da mala'iku da kuma waɗanda suke makusanta da sauran annabawa da manzanni duka da salati ga sauran al'umman musulmi da kuma addu'a na neman gafara ga iyaye da shugabanni da sauran musulmi da suka riga mu ban gaskiya da roƙon Allah wa kai kan alkhairai na duniya da lahira da neman gafarar ubangiji daga zunubai da kurakurai da roƙon shi na ya tsare ka daga azabar rayuwa azabar wato fitinan rayuwa da fitinan mutuwa da kuma fitinan dujal da sauran fitintunu ga baki ɗaya wani tahiyan duk ta haɗo waɗannan abubuwa to wannan tahiya ne tsawo za a yi ta ne a zaman ƙarshe wanda daga wannan tahiyan sai sallamewa amma malamai sun yi bayani in za ka yi wannan doguwar tahiyan to dole za ka yi ne tare da lura da yanayi na suwaye suke bayanka in kai limani amma kai ɗai kake sallawa karan kanka to wannan babu wani abu za ka iya yin wannan tahiyan ko da duka ne ba matsala amma kai liman ne to za ka yi ne da lura da suwaye suke bayanka idan yin ta ba zai jawo wata damuwa ga wanda suke bin ka ba saboda rashin lafiya ko saboda rauni ko saboda wata bukata to za ka iya yi in ko da matsala to sai ka taƙaita a gajeriyar in ka yi ta ita ɗin mata wadatar to ana gama tahiya abinda yake biyowa baya shine sallama shine abinda malamai suke faɗa sunnar sallama ta biyo bayan tahiya sunnar sallama shine ana gama tahiya ba wani abu da ya saura kuma sai sallama shi yasa malam a ci gaban karatu mu sai yace summa taqulu sannan sai ka ce idan ka gama tahiyan kenan gabaki daya sai ka ce assalamu alaikum shiken ko kai sallama kenan bit ta'arifi bi al in ka zo yin sallaman zaka mishi ma'arifa da al wa tartib kuma zaka jera kamar yadda annabi ya faɗa wa mimul jam kuma ka kawo mim na jam'i na jama'a wa bil arabiyyat kuma ka faɗa da larabci wannan shine ka'idan kenan at-ta'rifu bil al shine kace assalam atsa e eh, ka kawo alif da lam abinda yasa lam din bai fito sosai ba saboda anan lamu shamsiyya shi yasa zaka ce assalam da haka wannan a din in ka zo sallama fitan sallah sai ka kawo wannan adin ma'ana idan ka zo za ka fita daga sallah ba za ka ce salamu alaikum ba in ka ce salamu alaikum ba haka aka faɗa ba sai ka mishi ma'arifa assalamu alaikum sai ya ce wattartib kuma sai ka jera shi kamar yadda annabi ya jera domin me assalamu alaikum da kuma alaikumus salam a larabci manansu ɗaya mun gane shi yasa yanzu da zan zo zan shigo nan sai in ce muku assalamu alaikum sai kuma kuka ce mun assalamu alaikum duk ɗaya ne mun gane ba wai an ce maka assalamu alaikum kai dole ka ce wa alaikum mai salam ba a za a iya taimaka assalamu alaikum kai ma sai ka ce me kai ma sai ka ce assalamu alaikum duk abu ɗaya kuka faɗa da assalamu alaikum da alaikum salam abu ɗaya ne to amma kasancewansu abu ɗaya bai ba da dama kuma a cikin sallah ka faɗi ɗayan ba a ce yanzu na zo ina sallah sai da zan gama sallah in ce alaikum salam ma'anan assalamu alaikum ne amma a sallah ba a yadda ba amma in ba a sallah ba wannan kuma an yadda Wai za ku yi tun bi ta tahiyatin hayu bi ahsana minha aw rudduha haka qur'ani yace in mutum yace maka assalamu alaikum Allah yace kai ma zaka iya ce mishi assalamu alaikum in ka so kuma ka ce mishi wa alaikumus salam duk abu ɗaya ne amma a sallah budda mina tartibi yanda Allah ya jera annabi ya jera mana to haka za ka faɗa mun gane sai malamai suka ce wa mimu jam sai ka kawo mimu jam assalamu alaikum mun gane ko da mutum ɗaya ne kai ɗaya kake sallah ko kuma ku biyu kuke sallah sai ka ga mu biyu muke sallah sai ce assalamu alayka ko kaga na cire me mimun to ba a yadda ba karka dauka idan mutum ɗaya ne yake nan ɗinka ba duka ce assalamu alayka in ka faɗa ka ba daidai kai ba wannan mimu jam ɗin dole sai ka kawo shi assalamu alaikum dole sai ka kawo wannan wa bil arabiyya sannan kuma da larabci zaka faɗa da larabci zaka faɗa kar ka zo ka faɗa da Hausa saboda ka san ma'anan assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku da ka zo fita sallah sai ka faɗa da Hausar ka. ba a yadda ba bil arabiyya da larabci zaka faɗa Allah ya sa mun dace to shine sai yace summa taqul assalamu alaikum taslimatan wahidatan zakai sallama gudana daya taslimatan wahidatan yace zaka yi sallama gudana? Ɗaya. daya an yaminika ta hannun damarka taksidu biha kubalata wajihika zaka sa zaka yi nufin gaba zaka tura fuskanka gaba in zaka yi sallama wata ya yamunu bi ra'asika dalilan sannan sai ka yi dama kuma da kanka misali an zo ana tahiya ka gama tahiya za ka yi sallama sai ka ce assalamu alaikum assalamu alaikum Har rufa guda biyu da kaf da mim su ne za ka faɗe su a daidai lokacin da fuskanka zai zai dawo in ka ce assalamu alaikum kai to wannan sallaman farilla ne haka da za ka yi da kanka ta gefen dama shi kuma mustahabi amma haka za ka yi sai ka yi haka ka yi gaba sai ka yi dama assalamu alaikum ka yi gaba sai ka yi dama mun gane shi ne sai ya ce mai yaf'alul imam warrajul wahadahu haka liman zai yi haka mutum shi shi kadai shi ma haka zai da abin da zuwa risala kenan matsala ba matsala ba mun gane yanzu yanda muka yi wannan karatun wani sai ga kaman ai akwai matsala amma babu matsala ba wata matsala abinda ya sa ce matsala ba matsala ba a shar'ance ba matsala ba ne amma a ɗabi'ance namu matsalar ko ba gaba saboda a akan wannan an raba matsalaci tun ba matsala ba mai kawo raba masallaci duk da cewa in za mu gaya kanmu gaskiya addinin ba zallansa kawai muke yi ba muna ɗan haɗawa da son mai zuciya domin an ba haɗawa da son zuciya ba yanda za a yi wannan ta zama matsala tsakanin musulmi babu saboda magabata waɗanda muke koyi da su wannan abin tun daga lokacinsu ne amma su ba ta zame musu matsala ba me yasa ba za mu yi koyi da su wajen rashin ɗaukansa a matsayin matsala ba saboda mu muna ɗan sa da son zuciya misali nan a mazabin malikiya musamman wannan littafin risala da ya ce taslimatan wahidatan ka yi sallama guda ɗaya haka liman zai yi haka mai sallah shi kaɗai zai yi saboda mai saboda hadisi ne na nana aisha da hadisin sahal bin sa'ad da hadisin salamat bin akwai wannan duk sun ruwaito sallama ɗaya ne daga manzo Allah to amma akwai kuma wasu hadisan ko kuma wasu sahabban wanda su kuma suka rawaito sallama biyu sahabban da suka rawaito sallama biyu su kuma sun fi mutum ashirin da bakwai su kuma sun rawaito mai sallama biyu kuma da aka yi musu maganan sallama ɗaya suka ce hamalu taslimatan wahidatan ala jawazi al min as-salati shikenan matsala ta kare Sirka ce shi maganar sallama ɗaya sun ɗauke shi ne a matsayin halaccin fita a salla da sallama ɗaya idan yanzu nazo zo sallah da nazo zo raka ƙarshe sai nace ce assalamu alaikum sallama ɗaya ko to na fita a sallah na gama hmm. na gama sallah mun gane to in na ƙara wata ba wannan da na ƙara sunna ce amma ba ta cikin mai, saboda wannan guda ɗayan ta fitar da ni daga mai, sannan ba ita ce sunna ƙwalli ɗaya na sallah da ba ta cikin sallah ikama ma sunnan sallah ne amma ba ta cikin sallah mun gane ikama sunnan sallah ne amma ba a cikin mai take ba sai sa in za a iya yin ikama kuma mu yi magana kuma sallan wata ɓace na kan nace assalamu alaikum na fita ne sai na sake cewa assalamu alaikum to na aikata sunna amma bayan na fita ma daga mai, su masu sallama biyu sai suka ɗauki sallama ɗaya a matsayin wannan cewa an kai sallama ɗaya ka fita a sallam? kuma ya halatta maka fita a sallam, cike na to me yasa misali wannan littafin risala ya ƙarfafa sallama ɗaya kowane mujitahidi yana kafa hukunci ne a mazhabarsa da hadisin da ya me ya zo mishi hadisin shi da ya samu da shi zai aiki don haka hadisin aisha da hadisin sahal bin sa'ad da hadisin salamat bin akwai da yake magana akan sallama ɗaya, sai zama shi ya soma zuwa musu sai suka kafa hujja akan me da shi to daga baya kuma ga hadisai na sahabbai wanda sun fi mutum ashirin da bakwai su kuma sun ruwaito hadisin sallama biyu wasu mujtahidan kuma wannan hadisin shine ya zo musu haka su kuma sai suka kafa hujjojinsu na sallama da wancan hadisi na sallama biyu don haka kaga idan za a dubi abin da fuskan ilimi da adalci ba wani abin matsala ba duk da cewa da aka zo aka haɗa hadisan da wanda suka yi magana na sallama ɗaya da wanda suka yi magana sallama biyu hadisan da suka ce a yi sallama biyu sun fi waɗancan inganci mun gane? tun an zo kawai bayani wannan hadisan sun fi waɗannan inganci amma don ka fita daga sallah da sallama ɗaya ba wanda zai ce maka sallar ka ba ta yi ba sallar ta yi mun gane? ga kenan ban ga wani dalilin da zai sa ni da kai mu yi rikici akan wannan in na gaya maka cewa waɗannan hadisan sallama biyu sun fi inganci akan na sallama ɗaya sai kai baka yi musu ba amma dai sallama ɗayan kake ban isance baka fita a sallah ba da sallama ɗaya ka fita amma baka sami ladan sunna na sallama na nawa na biyu ba baka samu ba to ba baka sami ladan sunna na sallama biyun ba ba dalili ne kuma ni da kai za mu rikici ba abinda kawai ni zan kaddara zuciyata akwai ladan da kake rasawa ko to in ko ka rasa ladan anan kila a wani wuri kuma ni ne nake rasawa kai kuma kana yi ko ba gaban shikenan sai sa nace matsala ba matsala a ilmance da karance da adalci ba matsala amma a mu mu da yake kullum mun fi son abin da za a ware hmm. wannan yayi nan wannan yayi nan hmm. in zuwa ne ba su ji haushin zuwa ne ba hmm. to ni hankali na bai kwanta ba, don haka duk abin da komin kankantansa da zan cusa ya zama ya raba kan mutane na kwashi nawa shi ma wancan ya na shi to sai in cuso shi eh? babu wani abu fata za a yi in ka ce assalamu alaikum ka fita a sallah Allah ya karba assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya karba ba shi kenan hadisi nawa ne da kasancewa hadisi ne amma ba ka iya aikatawa za su irgu? kai kuma wancan din hadisi nawa ne wanda kasan hadisi ne amma ba ka iya aikatawa guda nawa ne kai ma ba za su irgu ba to me yasa za mu zo mu makale a wani wuri sai mu kama fada da gangan muna rikitar da kwakwalwan mutane Eh. mu koma kan su manyan magabatan kaga muna da abu hanifa ko muna da imam malik muna da imam shafi muna da imam ahmad bin hanbali wannan su ne mashahurai kowa akwai fahimtarsa da yanda ya sa gaba da yanda yake kallon ayoyi da hadisai almajiran abu hanifa sun tambaye shi suka ce ya imam yanzu duk wannan abubuwan da ka karantar da mu ɗin, su ne abubuwan da suke daidai a shari'a in ba su ba ba wani abu daidai sai cewa ya sani ma ko abin da na koyar din shine ba daidai ba ai watakil na wani ma ba daidai ba na wani da za ku ji watakil din shi ne daidai in ji abu hanifa to amma yanzu ni fa ba zan iya gaya muku haka ko ba ka bani zan ce maka duk abinda ka ji na faɗan nan ka ji wani ya gaya maka ba haka ba to ba haka ba na wane ne <laughs> la ilaha illallah kaji duka ba wanda bai san wannan karatun ba kowa ya san karatun imam malik Allah ya kara rahama gare shi aka ce da ya rubuta muwatta malik abu ja'farul mansur khalifan abbasiyawa na biyu sai ya ce wa imam malik wannan littafin da ka tattara na hadisi in ka yadda za mu je mu ya shi a jikin ka'aba mu ce kamar yadda ƙur'ani yake littafi ƙwalli ɗaya na Allah to mu waɗa shi ne littafin maganganun manzan Allah ƙwalli ɗaya ba wani kuma nan gaba da za a sake ba shi dama wai ya rubuta wani littafi ya haɗa hadisan manzan Allah duk mai san maganganun manzan Allah ya ɗauki mu waɗa mai san maganganun Allah ya duba ƙur'ani sai ma ya ce a ranka daɗe ba za a yi haka ba ya ce sahabban annai muhammadu suna dewa kuma sun koyi karatu a wurin manzan Allah kuma tun da manzan Allah ya koma ga Ubangiji wasu sahabban suka watsu a duniya tun da suka bar madina ba su sake dawa ba har suka je suka mutu kuma sun tafi da ilimin muka masu yawa wanda suka ɗiba a wurin manzan Allah sun je sun karantar a duniya ni kuma a madina ka haife ni a madina na rayu ban taɓa zuwa ko'ina da haka iyakacin hadisan da suke cikin garin madina iyakacin inda ilimi na zake idan aka ce iyakacin wannan muwaɗa shi ne littafin maganganun manzan Allah to waɗancan ilmummukan na manzan Allah da wasu suka tafi da shi wata duniya kaga an yi asarar ta kenan ka bar abun a buɗe daga baya mazaje za su zo za su bayyana za su tattaro maganganun manzan Allah da wanda ni na sani da wanda ma ni ban sani ba kuma al'umman musulmi za su amfani da shi a bayansa ne aka yi imam buhari a bayansa aka yi imam muslim a bayansa aka yi tirmidhi a bayansa aka yi abu dauda a bayansa aka yi nasa'i a bayansa aka yi ibn majah su ne sitti sahahi in an zo hada sitti sahahi ma littattafan da suka tattaro maganganun manzan Allah ko mu waɗan ma ba a saka shi nashin ma ba ya ciki amma ba wai dan nashi ba ingantacce bane a'a saboda nashi ba maganganun manzan Allah ne zalla a cikin muwadda ba akwai maganganunsa shi ma idan ya kawo hadisi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza kaza kaza to saboda ku ku gane da kyau sai ya ce kultu ni kuma na ce amma ba wai zai karo da na annabi ba a zai daɗa maka ne zai daɗa maka bayani abin da yasa yake ce kultu dan ka bambance ina maganan annabi ina nashi to su kuma wadancan su imam buhari su muslim su kawai maganganun annabi ne zalla ba maganansu a ciki kaga yadda adalci yake ke amma mu yanzu mutum ya tara ɗalibansa zai ce in dai ba maganansa ba shi abin da ya faɗan kawai shi shi ne kawai kuma ba inda ya jefa bai je ko ina ba amma ya karaɗa ilimin duniya ga baki ɗaya don haka yana da kyau mu zamanto masu adalci Abinda yake ba na rikici tsakanin musulmi da musulmi ba kar a yi aka ce wannan ja'izi ne amma wannan shine afdalu sai kai kai afdalu sai wani ya yi ja'izin ka rabu da shi shi ya rasa lada shi ya rasa lada amma dan uwanka ne ku haɗu ku yi duk abin da ya kamata tare amma dai anan ya rasa lada so nawa aka yi ta yan sai aka zo aka sako mana abinci da nama da muka ci abincin sai na ce ni ba zan ci naman sai me kai ba ni na rasa daɗi kai kuma kai kuma sai ka hada da nawa da me da naka sai ka me sai ka cinye sai gobe aka zo aka ce za mu sake cin abinci sai ka ce ba za ka ci da ni ba to kai in an ba za ma ba ka ci ai daɗi ma za ka yi ma ai Allah ya sa ma gobe ma a da ba mu ka ce ba za ka ci ba ko ba ka ba haka al'amarin fa yake aikin lada ne sai mutum ya takaita a kwalli ɗaya kai sai kai biyu menene laifinsa ba laifin da shi ya rasa mai lada in ka kwadaitar da shi bai yi ba shi kenan ba za ka yi condemn ɗinsa a kan haka ko kuma shi da ya ce ba zai ci naman ba kai sai ka ya biyu ai da kamata kuma an jima zai zage ka ya ce ka ya nama duka biyu ah ba kai ka ce ba za ka ci ba ai ba kwace maka ne shi kenan al'amari Allah ka samu dace sai ce sai wa ammal ma'amumu amma shi mamu fa da wahidatan zai yi sallama ɗaya, ya taya mun biha ƙalilan, zai damaita ɗan kaɗan. saboda a anan a wanda ma suke wuce gona da iri an ce ka ce assalamu alaikum haka kawai za ka yi kaga na ɗan damaita yanzu in wani yana bayana zai dan game zai dan ga gefen fuska amma sai ga wani waje salam assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu akwai masu yi kana bayan har sai ya ganka har sai ya kallo bayan ya fata eh? wannan ka wuce gona da iri ke assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kawai shi kenan an ba ka je kana juyawa baya kuma kana kallon na baya ba na sai ce, ya ce, kalilan dan inda da ka yi dan kadan ne wa yuraddu ukhra ala al-iman bayan yi sallaman nan a matsayinka na mamu to liman ma sai ka mayar mishi assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ka har kai guda nawa uku duk ana yi a shari'a duk ana yi in kai kai daidai sai yace ubalata ubalatahu yushiru biha ilaihi shi na liman za ka yi haka ne assalamu alaikum wa rahmatullah sai ka kalle shi da shi wa yuraddu ala man kana sallama ala alaihi ala yasari to sai ka mayar da sallama kuma ga wanda ya maka sallama ta hangunka fa in lam yarudda ala yasarihi shay'an idan wani bai juyo maka da sallama ta gefen bai maka sallama ta hagu ba sai yace lam yarudda ala yasarihi shay'an shikenan ba za ka yi wani sallama ta hagu ba me yasa saboda ya tafi akan wancan zancen na sallama nawa sallama daya wa yaj'alu yadayhi fi tashahudihi ala fakhizaihi idan kana tahiya sai ka dora hannunka akan cinyoyinka wa yasbidu asabi ayadihi al-yumna ya tsun hannunka na dama sai ka dunkule su ko wa yabsutu sababata amma hannun nuni ita kuma sai ka miƙar da ita amma waɗannan guda hudun ka mi ka dunkule su ne <coughs> amma wannan hannun nuni ita kuma sai ka miƙar da ita ya ke nan sai ka miƙar da ita yushiru ha sai kai nuni da ita wa saba harfa ha ila wajhihi ita hannun ka fuskantar da ita zuwa gabanka wannan shi ne. <coughs> Shi ne sai mala yake cewa waqtulifati ha idan ka ɗora hannunka akan cinya kana tafiya. sai ka dunkule yatsotsin duka amma wannan sai ka miƙar da ita to waqtulifati ha motsata <coughs> motsatan za ka dinga yi an yi saɓani an gani faƙila wasu malamai suka ce ya ta idul isharat nam al isharati biha zaka kudirce nuni da kai da ita haka annallahu ilahun Sai cewa Allah Allah ɗaya ne a kun kai haka kenan in kana tahiya ka dora hannu a kan cinya wannan yatsar guda ɗayan da kai haka ba ka yin haka kawai kai haka ne abinda ake so a ranka ka kudirce hakan da kai cewa Allah guda nawa ne Allah ɗaya <coughs> wa yata'awwalu min man yuharrikuha annaha maqma'atun lishaitan in kuma kana haka kana tahiya kana haka kana haka kana motsa ta to an fassara haka akan cewa kana kore shaitan kana kore shaitan Abdullahi dan Umar ya rawaito hadisi akan haka <coughs> cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi salati wada'a yadayhi ala rukbatayhi wa wada'a kaffahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna wa qabada asabi'ahu kullaha wa ashara bil usbi allati talil ibhama ji abdullahi dan umar yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana sallah in ya zauna sai ya dora tafukan hannunsa akan cinyoyi sai ya dunkule yatsunsa amma yatsarsa da take bin babban ɗan yatsa ita baya dunkule ta ita sai miƙar da ita sannan cewa da aka yi idan kasbar yatsan haka kawai to ma'ana kana nuni kan cewa Allah ɗaya in kuma ka motsa haka to malamai sun fassara shi akan cewa kana kore shi ɗan kenan shi ma akwai hadisi abdullahi ɗan umar shi ma ruwaito hadisi cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala yace tahrikul isbi'i fi salati motsa yatsa a cikin sallah mufiratul lishaytan kana furgita shedan ke kana sallah kana tahiyya kana attahiyatu lillahi azza to furgita shedan ke in kuma ka bar shi haka kana nuni bisa Allah daya kenan za ka iya barin yatsanka haka kawai kuma za ka dinga iya me za ka iya motsa shi kuma haka motsa shi aka ce za ka iya haka mun gane in kana haka sama da ƙasa kenan kuma za ka iya me za ka iya haka gefe da gefe in kai haka gefe da gefe yayi in kai sama da ƙasa sama da ƙasa yayi amma akwai yanda ake yi wanda shari'a ta ce ba a yadda ba hmm. ba yadda ka yi haka ba mun gane karkar ka yi wa yatsan ka haka cikin yatsan yana kallon mai bayan yana kallon sama shari'a ta ce a kuma karkar yi haka karkar yi haka sai dai mai sai dai haka ya kalli gaba kawai hmm. in kai haka ba a yadda ba in kai haka ba a yadda ba sai dai haka ko ka bar a miƙe haka ko kuma ka dinga mai ka dinga motsa shi haka hagu da dama ko sama da ƙasa duk wanda ka yi daidai mun gani ga hadisin nan abdullahi Dan umar ya ruwaito sannan akwai abu da yake da alaƙa da wannan wanda za ga wasu suna yi amma ba sun karanta ba kuma ba malami ne yace musu su yi ba misali yanzu na zo ina tahiya ya han, tafin hannuna na haka na dunkula wannan ko ina tahiya ko dai na bashi a miƙe ko dai ina haka in ya gama tahiya ko abdu huwa rasuluhu ko bai sai haka da wannan a ah, me haka wai wai ya gama kenan waye aina to kaga duk a cikin karatu ba za ga wannan amma hatta hakan hatta hakan sai da malamai suka yi magana kuma aka ɗauko hadisi da ya nuna cewa za a shimfiɗa wannan waɗannan kuma a dunkule su wannan a nikar da shi ko dai a bashi a tsaye ko dai a dinga haka akwai hadisi annabi ya faɗa amma wannan hakan babu mutane ne kawai suka kirkiro kayan su wannan da kan kana yi daga yau sai ka ne sai ka dena Allah ya samu daji sai ya ce wa asibu ta'wila zalika an yadhkura bi zalika min amri salati yace ni ina zatan fassaran wannan wannan hakan da zaka dinga yi da yatsanka ya tunatar da kai al'amuran sallah ma in sha Allahu an sahwi fiha abinda zai hana kai mantuwa a cikin sallah kani kana haka a attahiyatullah kana yi zuciyarka za ta dinga tuna maka cewa fa ni ina cikin sallah ne sannan hakan sai ya kiyaye ka gabarin mantuwa a cikin sallah wa shuguli anha ko kuma shagala ga barinta hankalinka ya tafi wani waje wa ya busudu ya duhul yusra ala fakhizihil aisan hannunka na dama sai ka shimfiɗa shi shi kuma akan cinya wala yi ha. ba a motsa hannun hagu saboda me akwai wanda za ga duka sai zunga haka da guda biyu sai zunga haka a a a a wannan kawai za ka dinga shi wannan kawai za ka bashi shi ne a shimfiɗa a kan hannunka shi hagu ba a motsa shi wannan ne kawai za a dinga motsa shi wala yuharrikuha ba a motsa hannun hagu wala yashiru biha ba a yin nuni da shi Ya ce wa sabu zikiru bi isri salawati an so kuma a yi zikiri bayan an idar da salloli na farilla Ya ce me yusabbihu Allah yusabbihu salasan wa idan ka idar da sallah sai ka yi tasbihi ka tsarkake Allah salasan wa salasin so talatin da uku wa hamidallaha ka gode wa Allah alhamdulillahi salasan wa salasin shi ma za ka yi so talatin da uku wa me wa yukabbirullaha ka girmama Allah Allahu akbar Allahu akbar salasan wa salasin shi ma za ka yi shi so talatin da uku sai ce wa yahtimul mi'ata sai ka cika me ka cika ɗari bila ilaha illallahu wa daula sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa kulli shay'in qadir abinda zaka cika ɗari da shi kenan la ilaha illallahu wa daula sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa kulli shay'in qadir wannan shine abinda zaka cika ɗari subhanallahi subhanallahi 33 walhamdulillah walhamdulillah 33 wallahu akbar wallahu akbar 33 illallah إله la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir shine zai zama maka cikon ɗari in ka idar da sallah kenan kana zaune shikenan din yadda kai falla alhamdu in ka yi da tarbi alhamdulillah ba laifi irge ne mun gane in ba kai da tarbi ba kai da hannunka falla alhamdu kai dai abinda ake so wannan adadin da aka ce ya zama ka ne ya zama ka yi to yanzu a akan tarbin nan ma matsala ne ko ba ka ba kai wallahi mun shiga uku a'a tarbi fa wai carbi wai shi ne shi ne abinda zai sa ka yadda da mutum ko kaƙi carbi ga al'amuranmu ya kai ne eh akwai wani allah ji kanta ya rasu abokinmu ne shi kenan ya je albayan sallan juma'a da ya kai ba zan sake zuwa sallah albayan ba Har ce me wai shi a sahun farko ya yi sallah wai da aka idar da sallah wai haka sai ga har zuwa can ba mai carbi ya sake haka ya karfa ba mai carbi eh, shi ba zai sake zuwa ba. saboda ka ga yadda jahilcinmu ya kai menene muhallin carbin a cikin musulunci ba na ce maka charbi ba kyau ba wanda ma suka ce ba kyau din sun dawo sun ce ba laifi ba ne ba wani bidiya a rike charbi inda za ka yi irge ne ko ba wani laifi to amma shi wanda ya ce ba zai je masallaci ya yi sallah ba don bai game charbi ba menene muhallin carbin waye ya in an yi sallah ba tarbi sallah bi ba babu to kaga gefen wannan kenan ɗaya gefen kuma akwai wanda yake ga in baka rike tarbi ba to kai ma fa musuluncin ka akwai ne akwai alaman tambaya kaga yanda shi ma jahilci ya kai mu ko a maka a cikin garin makka na fito daga harami na rike tarbiya ka hannuna shi kenan ina fitowa daga harami da tarbiya hannuna sai na ga ya zo ya Allahu akbar ya rungume ni malam <laughs> dan jos nan ne ko sallama baya mun a jos sallama an ya gani wallahi baya mun to a maka sai ganni kuma da me sai zo rungume ni yi wani kabbara mal ya ce malam ashe mutum ne kai ma eh. sai na ce me ya faru me ya faru ta ganga da tarbi sai na ce la'ila illallah inna lillahi wa inna ilaihi yan saboda Allah a kira sallah a ce sahu in shiga cikin sahu ko ba ka ba a yi sallah da ni a yi azahar da ni a yi la'asar da ni a yi magariba da ni isha asuba ramadana ya zo a yi azumi da ni amma duk ban zama mutum ba sai carbi wai carbi ne ya mai da ni na zama mutum kun san level na jahilci ya kai da kai shi wannan ya ce wai saboda ba carbi ba zai sake zuwa sallah a masallaci shi kuma wannan wai carbi ne mai da kai mutum ba sallan ba eh yan saboda Allah idan na rike carbi ba na sallah mai matsayina na? Eh? Eh? wato kun ga yadda al'amari ya kai mu ba Eh? kuma duk ni ana wa duka laifin na fa laifin malamai ne dan ba a tsaya an wayar wa mai mutane kai su gane dan ka rike tabi ba komai ba inda ka rike dan ka yi irge ne ka gane irgenka ba wanda ya ce maka kayi abu mara kyau in kuma baka rike ba ba abin da ya taba maka addininka simple to amma sai a dinga yi wa mutane wani abu haka haka a haɗa mu rikici ni da kai yanzu shi wannan da baya yi mun sallama amma wa ya ganna tarbi yanzu na zama mutum to yanzu muka zo kuma ya ga ba na riƙe tarbin kuma zan daɗa koma ba mutum ɗin ba eh Allah ka samu dace don haka abinda yake sunna shari'a ta koyar bayan an idar da sallah akwai azkar da ake yi a bayan idar da sallah annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya karantar yace kayi tasbihi 33 tahmidi 33 takbiri 33 ka cika na dari da la ilaha illallah wa da la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir kuma hadisi yace la durruka bi ayyihima bada'ata duk wanda ka fara da shi daidai ne subhanallahi subhanallahi uku ko kuma ka fara da alhamdulillah alhamdulillah sannan ka ce subhanallahi subhanallahi ko ka soma da Allahu akbar ko ka hada su duka lokaci da subhanallahi alhamdulillah wallahu akbar subhanallahi alhamdulillah wallahu akbar subhanallahi alhamdulillah wallahu akbar in kai 33 kai duka duk wanda kai daidai ne mun gane annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam man sabbaha allah fi duburi kulli salatin salatan wa salatina duk wanda ya tasbihin allah so 33 bayan ya idar da sallah duk sallar da ka idar sai kai subhanallahi so 33 wa hamidallahi salatan wa salatina ka gode wa allah so 33 wa kabbara Allah salatan wa salatina kace Allahu akbar Allahu akbar so 33 wa khatamal mi'a bila ilaha illa Allah la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir sai ka cika 100 da wannan yace ghufirat dhunubuhu Allah zai gafarta ma zunubai wa in kana mislu zabadil bahari ko zunubinka kaman kumfan kogi ne Allah ya gafarta maka shi ya sa ba daidai ba in dai ba larura ba ana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah ko sai ga mutum gub ya tashi ka bar falala ne yawa ka tsaya wannan azkar din da ake yi a bayan sallah kar yi wasa da shi akwai lada mai yawan gaske kaga wannan subhanallahi 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 a cika ɗari la ilaha illallah to ladansa shine za a yafe maka zunubi a gafarta maka ko da ku zunubinka ya kai kaman kumfan kogi ne kaji sannan malamai sun faɗi dalilin wannan zikirin akwai dalilin da ya sa annabi ya ba da wannan zikirin talakawa na muhajirun da suka je suka kai wa annabi kuka suka ce masu kuɗi sun tafi da lada mu yi sallah tare da su mu yi azumi tare da su ayi kaza in an zo kuma su ɗibi kuɗi su yi aikin lada da shi mu kuma ba mu da kuɗin da za mu yi aikin lada annabi ya ce musu a ai ba komai kuma akwai abin da Allah ya ba ku ai gashi nan in an idar da sallah kai subhanallahi talatin da uku kaza kaza ya koya musu sai talaka suka je suna yi wani tudun wani gangare masu kuɗi suka ji sai su ma suka je suka shiga yi <coughs> a'a sai talaka suka dawa suka ce masu Allah ya lalla ai sun je sun bi mu kuma su suna sun kama suna yi sai annabi ya ce a to ku yi hakuri zalika fadlullahi yutihi man yasha ai dama ba za mu taru mu zama ɗaya ba dole wani sai ya fi wani yanda wani ya fi wani a duniya to lahira ma an je dole wani sai ya fi wani unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd wala lakhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila Allah ya ce ka duba ka ga yadda na fifita sashin su akan sashi a duniya eh yanzu akwai wanda yana da miliyan dubu ko akwai wanda ba shi da naira dubu kuma duk bayan Allah kuma ba wai wani abu wancan ya yi wa Allah wanda wannan ɗin bai bai sa ya bashi ya hana shi a'a a'a ganin daman Allah to yanda ya ga dama ya fifita wasu a duniyan nan a lahira ma wasu za su fi wasu sai dai fifitayyar duniya ya sha bamban da fifitayyar lahira mutum zai fika a duniya haka siddan ne kawai ba gaira ba dalili zai fika amma a lahira mutum bai isa ya fika ba sai in ya fika aiki a duniya in bai fika aiki ba bai isa ya fika ba kowaye ko babanka ne in ka fi shi aikin bin Allah toron lahira kana sama da shi sai dai kawai Allah zai iya mutunta shi saboda ya girmama ka sai ɗauko baban naka sai kawo maka aikin babanka bai kai naka ba amma dai in girmama ka barin ɗauko babanka in haɗa ku a wuri ɗaya shi ne yake wallazi na amanu wata ba'atun zurriyatun bi imanin alhakna bihim zurriyatihim wa ma'alatnahum min amalihim min sha'i. to zikirin kala-kala ne iri-iri ne in an idar da sallah bayan wannan subhanallahi walhamdulillahi da wallahu akbar da la ilaha ka yi guda ɗari, to bayan shi akwai ayatul kursi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce man qara ayatul kursi dubura kulli salatin duk wanda in an idar da sallah yake karanta ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwal la qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nan, har zuwa ƙarshe. annabi yace lam yamna'uhu min dukhulil jannati illa illa illa an yamut ba abinda zai hana shiga aljanna sai dan bai mutu ba in dai aka yi azhar ka karanta ayatul kursi aka yi la'asar ka karanta ayatul kursi magariba ka karanta ayatul kursi isha ka karanta ayatul kursi asuba ka karanta ayatul kursi a karshen sallah kuma kullun haka kake yi annabi ya ce yin baka ga ka ganka aljanna ba sai dai baka mutu a amin godiya na san duk muna yi a allah ya da sai dai mu ji eh, eh mu kara kai kar mu yi sake a ah, wanda bai iya bai je koya mana a ah, ai yanzu baka yaya turkusi ba da kaji wannan ko shikenan sai ka je ka koya in ka sa kanka sati ɗaya ya ishe ka ko ba ka ba ballantana yanzu da Allah ya sauƙaƙa mana hanyoyi sai ka je a karanta maka asukusiyu a ina a waya sai ka sa kawai ya ta maimaita maka ya ta maimaita maka kana bunsa kana bunsa har za ka haddace to wannan kenan tabarani ya ruwaito ya ce ga sunan dai addu'o'in da azkar din ba za su irgu ba akwai la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir allama la mani alima ataita wa ma muti ko wa la muti lima mana'ata wa la yanfa'u zal jadd minkal jadd shi ma an kaidar da sallah ana so kai wannan an gane saboda me wannan ya fi duk wani abun duniya da za a baka saboda dalilin da ya sa aka samu wannan addu'an kuma aka ce tana na Fatima sayyidatu nisa halin jannati shugaban matan aljanna yar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam aka ce ayyuka sun mata yawa a gidan mijinta ta yi wannan ta yi wannan ta yi wannan har dokin mijin ita take yankowa shugaban matan aljan eh matar da ko yadda ba mai uba irin nata kaji ba amma ciyawan dokin mijinta ita take zuwa ta yanku in ta yanku a daji kuma ita za ta zo ta ta daddatsa ka san shi doki ba za ka zo ka zuba mishi haka mani za a me za a daddatsa mishi bayan ta yanko a daji kuma ta zo ta daddatsa mishi hannun gaba ɗaya ya yi kanta mijin kuma mutumin kirki ne bayan ta yi wannan fa ita za ta ɗebo alkama ta zuba a kan dutse ta me ta nika in ta nika ta tankaɗe sannan ta musu abincin da za su ci hannun gaba ɗaya ya yi kanta mijin ya tausaya mata wataran an je jihadi an dawo an samu bayi hmm. sai mijin ya tausaya mata ya ce wance e babanki ba an samu bayi hmm. ya kamata mu je wajen shi mu roƙe shi hmm. ya ba bayi da za su zo su dinga taya ki ayyukan gidan sai suka tafi da suka tafi suka je suka faɗi buƙatunsu ko sai baban nata ya ce mata bana koya miki wani abu da za ki je kina yi ya fi in baki bayin ba bai bata ba sai ce zan koya miki wani abu ki je kina yi ya fi ya fi wannan abin da kika zo kika ce wai wai wai in baki in kika yi sallah sai ki ce la ilaha illallah wa daula sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مطيع لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد wannan in kiga je kina yi yafi duk wani abin da zan baki na abin duniya tace na gode baba ta koma ta je ta ci gaba da hidiman miji kuma tana karanta addu'a amma yau wai wai wasu sun fito wai kuma wai su wai za su ce su musulmi ne ba wai ta wai wai hidima wai ba lalle ne ba sharaɗi ne mata ta dafa wa mijinta abinci ba gaskiya ne matan musulmi muna gaya musu. a zahirin wannan maganar da aka faɗa wawa ko wawuya zai ga kaman waɗannan da suke faɗan maganan suna son ko ba ta ba kaman suna wani abu ne na nema musu yanci amma a asalin haƙiƙanin zancen ana so a cuci matan ana so a cuci matan a halin da muke ciki a yau wannan na baka magana ne fa a hankalce ba wai nassi ba ma'aje nassi ni magana kawai a hankali a halin da muke ciki a yau mata suna yin hidima wa mazaje su dafa musu abinci ko su kai musu ruwan wanka yaya mata suka ƙare da ɗawainiyan gida maza nawa ne suka bar wa mata ɗawainiyan gida za su irgu suna yin ɗawainiyan kenan fa kuma an tattara ɗawainiyan ma an me an bar musu akwai matan da wallahi su suke yin cefanan akwai matan da wallahi har kudin haya su suke biya kuma mazan suna nan kuma lafiyansu kalau in kai baka sani ba ni na san ya fi hamsin na taɗaita maka ne eh wallahi akwai wanda ya zo aka zo ofisinmu duk wani wahala ya barwa matar lafiyansa kalau baya komai matan ta yi wannan ta yi wannan ta yi wannan ita kuma ta rungumi kaddara ta yadda tana yi ta yi kiwon kaji kaji suka sai ta ba shi kajin ta ce je mai ya zai sayar ka abin da ya yi da ya sai da kaji sai kai sadaki wallahi sai kai sadaki aka zo hayya hayya sai ta ce ita ba ta da wani tashin hankali ka kai sadaki da kudin kaji na allah ba ta sa'a ba ta daga hankali ba har aka yi aure ana aure kawai sai ta zo ofisun sai ta zo jama'atu ta ce malam na kawo ƙarar mijina ne amma ba wai wani abu ne muka yi na faɗa ko aure mutu ko na ba haka ba muna tare ni da shi duk ɗawainiyar gida ko ruwa ne za a saya a gidan ko na sha ko wanda za a yi wanki ko waini nake saya na yi kiwon kaji na ba ke je sayar da ya sayar sai je ya aure to ni don kar a ce na hana aure shi ya sa ni ban ce komi ba amma yanzu ina so ga ofisin jama'a tukune shaida za mu rubuta daga yau nera tawa ba zan ciyar da shi ba ya je ya nemo abinci ya ba wa matarsa ni ma ya bani kuma ku jama'a ku ne shaida shi ku ne shaida mu rubuta an janye tallafi shi kenan a gaban mu ba wai ce mata haba hajiya <laughs> wai haba hajiya <laughs> eh, wai ke ba mutum ya kirki ce sai ta ce ai na gaya maka duk randa na sa ka a loko <laughs> ba za ka iya fita ba shi kenan dama ni ne nake kusa da shi kawai sai juye ce malam da Allah ka ta ki a zancen ne kawai na ce mai you very stupid walla abinda na ce mishi you are very stupid kana haukan Allah ya tsora maka nauyi ka ciyar da ita ka shayar da ita ka ƙi ka bar mata ɗawainiya kuma ta baka dukiyanta ka ci amananta ni kuma ina zaune a matsayina na malami ka ce wa in sa baki a ci gaba da zaluntar ta kenan wallahi ka isa ba dolan ka yanzu wannan maganar da ta faɗa gaskiyar da babu wata gaskiyar da ta wuce lafiyar ka tsalau tunda har ka iya zuwa ka ƙara aure ko ba ka ba ka kana da ƙarfin yin sana'a ke ba ka dole sharadi zami in ba za ka iya ciyar da ita ka ciyar da waccan matan ba sai dai ka sannai to yanzu mata suna yi wa maza hidima amma duk da haka mazan sun watsar da hakkinsu to idan matan yanzu aka ziga su aka ce kar su yi wa mazan hidima ba lalle ne ki dafa mishi abinci ba shi ma ya shiga kicin ɗin ya dafa kina ga zai dafa ya baki eh wa zai shiga bala'i ke za ki shiga bala'i da ka waɗancan tunani ne na yahudu da ake so a zo a lalata aure a cikin al'ummar musulmi amma ko ba a ja miki aya ba in kin ce ke ba lalle ne ki dafa abinci ki ba mijinki ba yaya kika taso kika ga mamanki da babanki suke mamanki ta daba ta bashi ko bata bayarwa ta bayar sai ke don haka mata ku ci gaba da dafa abinci kuna ba mazajen ku kuma maza ku ci gaba da zuwa kuna nemo abinci kuna kawo me kuna kawo mata wannan shine abinda a menene Allah maɗaukin sarki haka ya tsara rayuwa yake cewa liyattakhiza ba'dukum ba'dan sukhriya Allah ya halice ku haka ne saboda sashi ya riki sashi a matsayin lebura kai leburan ta ne ita ma me leburan ka ne ka fita ka sha wahala ka nemo ita kuma ta dafa ta baka ka mata hidima ita ma ne taimakekeniya kenan wannan shine musulunci to wannan addu'a na la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir la malamana lima ataita wa la mutiya lima mana'ata wa la yanfa'u zajd minka an bada shine annabi ya bada wannan addu'an ne sakamakon yashi da ta je ta nemi a bata wanda zai zo yana taya ta hidiman gidan miji bai bata bai bata wannan addu'a dan haka addu'a ce wacce take mai falalan gaske idan kai abinda Allah zai baka yafi duk wani abin duniya da Allah zai baka shi yasa an idar da sallah a dinga hakuri ana yin waɗannan addu'o'in sannan a fita in dai ba larura ta kai larura ba sunna ga anan za mu tsaya ko za mu tashi wa yusabu to Allah ya sa mu dace da muka yi daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana eh wannan zamu bari don sati dama kuma akwai daga cikin 'yan uwanmu da muke wannan karatun tare da su amma ba wai suna zaune a nan ba masu jin karatu a online daga adamawa akwai wanda ya turo tambayi guda biyu ya tura malam ibrahim malam ibrahim ya turo mu ya ce da allah an zo karatu yau inda hali a amsa tambayoyinsa guda biyu yana cewa mun yi karatu addu'ar da ake tsakanin sujada da sujada lama firli warhamni wajburni wa atini warzuqni ko sai yace na malaji sai ya tambaya yace kaman wannan tsakanin sujada da sujada da ake yin wannan addu'a yace mutum zai iya karawa ya sa 'ya'yansa da iyayen shi a cikin addu'a amsa shi ne iyaye da 'ya'ya. ga sunan a cikin tahiya an sa su a cikin addu'a a sujada za ka iya saka su amma tsakanin sujada da sujada addu'a ce ta musamman da annabi ya koyar iyakacin wacce yake nan abinda ake so kai ma ka tsaya a iyakacin wanda manzan Allah sallallahu alaihi ce yace ayi karka ƙara komai amma ka zo ta hiya an baka dama Ka yi wa iyayenka addu'a ciki ka yi wa 'ya'yanka da sauran mutanen duniya ma baki ɗaya wallahu alam tambayinsa na ɗaya kenan tambayinsa na biyu ya ce jiya sun yi sallar la'asar sun bi sallah kuma wanda suka bi shi sallan a hakikanin gaskiya ya iya sallah ya musu sallah mai kyau duk yadda nutsuwa ake bukata a sallah sallah ta yi amma da suka idar da sallah wai sai ga warwaro a hannun limami an gane da ya ga warwaro a hannun limami da ya kalli limamin limamin ya sa hula amma yana da irin wannan gashi da ya mai <laughs> dada a da ya daɗa nutsuwa sai ga ashe kan liman ɗin kala biyu ne kasan sukan je ko kona kan ne ake yi ko wani abu suke sha eh jayin ko sai ga kansa kala biyu nan kasa baki amma saman an yi jayin dinsa shi ne wai shi hankalinsa sai tashi shin wannan sallah nasu yaya shi yake tambaya to fil haƙiƙati shi limami da zai ja mutane sallah ana so ya zama yana da cikakken muru'a muru'a mutunci duk abin da yake ba na mutunci ba ba a so a gani a jikin mai a jikin liman to amma wannan warwarar da ka gani a hannunsa ko da da a kansa ko ya je ya fentin kansa ba zai taba taba ingancin sallah bai taba ingancin sallah inda ya iya sallah ya muku sallah sallah ku tayi ba wani abu sallah ku tsafta sai dai kawai gobe an zo za a yi sallah sai a duba wanda yake da mai muru'a da kamala ya fi shi to shi ne za a sa ina shi za a sa shi ba za a sa shi ba ba don kawai masu saboda sai a ce ba ka da shiga na kamala shi yasa a cikin karakteriyas na taliman liman har riga ma tana ci in an zo za a taliman liman in aka duba fikihu aka duba ƙur'ani aka duba hadisi aka duba kaza aka du har riga ma sai an zo an duba hagan to kagan an ce za duba riga kai kuma kaje kai da da kanka kai fentin kai eh kaga yi da wuya saka kai amma dai sallar su sallah ta yi yawwa wato wani abu da mutum zai yi na laifi a tsakanin shi da Allah baya taba wai dan ya ja ka sallah a ce sallan ka bai ba bai yi ba ba haka bane sallar ka yi. ai kai din ma da ka bi shi kai ma akwai wani abu da kake yin da Allah ba su ko ba ga ha gani da aka sallar su ta yi ba wani abu insha Allah ne to alam to ji ne ya Allah bayan kalama na me za mu bari tsakanin da zaka fara zaka fara istighfar sai kai su la ilaha illallah ka karanta surar raditu billahi rabba wa bil islam dina muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasula sai ka yi kursiyu in ka yi kursiyu sai ka yi kulhuwa sai ka yi falaki sai ka yi nasi sai ka yi tasbi amin amin Allah ta mu dace abinda muka yi daidai Allah hada mu alada kulli Allah ya fi mana rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa ana zikri zata ma yasud salamu alayhi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin